da bayan mai shigo an aji da wani su kuma haka da su zai iya gudiya da zai kuma su da ne su iya gudiya da zama a kasa to tsabar da wani zai tsara ya zaka kariya ba to yi su zai gudiya shi kuma wani fiziki mai karfin hali ya kwaci ne amma la ya kogu da yake wani fiziki da la hali zai yi yaki a kan abin da gani zai ba zai samu komai da yake ne da gudiya ba zai kuma kawai zai tsabar da tsabar

tarhibu fil jihad yanzu a tarhibu ya biyo bayan shi idan shi ya biyo bayan a tarhib wa mashtuqan yufidu da raghaba fi shay ay qalab yana nuna cewa mutum yana kwaɗayin abu fi idan an ce ta biyu shi kuma ya nuna kyama kamar da Allah ta'ala ya ce wa man yara tsabu an millati ibrahim babu wanda zai kyamaci addinin annabi ibrahim illa man ta shi dai wanda shi karanta shi ya wawan ta kai da wani ne mai wawan ta shi da shi karanta shi ya da zuwa الشيء ظاهر أن يجب أن يكون أولا ما أقول ذاك طول حديثي أظن كما رجع عن سنة ولكن أظن أقول كما رجع عن سنة وندي كان سنة هو ذا رجع في عن يبيش عن يكتب عين الدنيا فما إذا رجع في ta biyo shi kuma yana da kwaɗayin abin nan abin yin tudu abin nan saboda da za ka shi kalmar a yaɗe kenan haba ya ta'allaka wannan harafi biyo ta shi zai ba ta ma'ana wata aya cewa malaman tafsiri bilo su sosai da sosai wa targhabuna an tankihuhunna shin wa an يتلى عليك في الكتاب شيء كان النساء التي لا تكونهن ما تكتبهن وترغبون أن تنكحوهن ولا تكون ولا تكون ta da nuni mun ce an da ake yi duka ne da nuni من يوم لنا لوكتين da muke tafsirin ayat babu tarbiyyar fil jihad babu da zai kwaɗaitar akan jihadi saboda shi ce da biyo shi inda mutum zai sa an tuzar turos sai zama babu da ke nuna kyamar jihadi babu tarbiyyar an an jihad Allah ya wannan tarbiyyar fil jihad kwaɗayi akan jihadi قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا ذهب الى قباء يدخل على ام حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت ام حرام تحت عباده بن الشامت رضي الله عنه فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأطعمته وجلست وجلست تفدي في رأسي فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبب هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة يشك إسحاق قالت وقلت له يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فدعا لها ثم وضع رأسه صلى الله عليه وآله وسلم فنام ثم استيقظ يضحك قالت وقلت له يا رسول الله ما يضحكك قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة كما قال في الأولى قالت وقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين قال فركبت البحر في زمان معاوية بن في زمان معاوية رضي الله عنهما وشرعت أن دابتها حين خرجت من البحر ya babin da zai yake mana bayani akan faɗaitarwa na ce wa cewa harridul mu'minin a sallama an yi kufa ba a sallaje na kafaru ba a ba'atan wa ashaddu tafkila yace wa ya ayyuhan nabiyyu harridul mu'minina 'ala al-qital azabar a a kwadaitar domin wannan shi ne zaman lafiya na abu musulunci ya shiga musulmai su samu zaman lafiya sai ce haka sun haya an malik yahaya ibn yahaya al-laifi ya karanta da ni wannan hadisi daga wurin malik ibn anas an ishaq bin abdullah da ke ishaq dan abdullah waye malamin malik ana ishaq isa ko ga can ciki yake ya shukku ishaq ishaq ɗin yana kokonto akan wata jumla da ya ambata shine malamin malik ibn anas da ko yake shi kaɗan. muna dubala an anas bin malik radiyallahu an daga anas dan malik Allah ta'ala ya dubi shi kan yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma ji Allah jira da Allah su tabbata a gare shi ya kasance idza ina ila ba idan ya je quba shi quba masallaci ne wanda yake a duniyar musulunci shine masallaci na hmm? a masallacin duniyar ne masallaci na ka ce a mu ba ce kowane ba eh? shiga cikin garin madina ba sai da ya dai a kuba kuma kuma a nan banin najjar suke su kuma banin najjar a banin dangi ne na mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai ke cewa ma Allah a maka ba ko bane dangin uba su ne dangin uba sai karba ma ji shi amma sai madina ce eh to shi dangin mahaifiyar shi oh haka sai a madina ba rabu zo da dangin na ke ci yanzu amina mutuniyar madina in ba kuma ta ba tarihi ta zo madina ta yi ziyara za ta koma maka a daidai al'abuwa a nan allah ta halaye mata cikawa in gane wani da ke ko So raka da maki allah ta da yanci allah su tabbata a gare shi ya zo garin madina kafin shi garin madina sai da ya tsaya a kuba ya jima a kuba a nan ya gina masallacin kuba shi sa malamai suke ta gana wa wane ne masjidin usita ala taqwa min awwal yawmin haqqu an taqum fi shi shine masallacin Quba ko shine masallacin Madina kun gano wannan da ko ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana zuwa Quba ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce duk mutumin da ya alwala a gidan shi ya je masallacin Quba ya sallar raka'a biyu yana da lada kamar wanda

ta dauki falalolin da ya so amma da manta safe sai ta tafi gaje da sama ba alaihi sallam ba shi ke wa a can ba ba duk lokacin sallah ba ne ita ji da ta sallolin ta lokacin azhar da makana masalacin da ake Allah su da sallolin ta amma ka ta musa a yan tafsiri suna ziyara ziyara ziyara ziyara ziyara waɗansu su jahilai ne na ƙarƙen ƙasa durubun ba kun gane zai da ilaji balarabe ne biyu bala dukkan balarabe ne malami ko na cikin birnin ma suka kara balle yanzu aiki hajji ake ko inda mutum yake a kasar saudiya ya tuwo masa da madina an zo za a yi za a yi abin nan za a cika so sallah a koma gida har wanda suke makwabtan saudiya ma suna zuwa kai bikin aiki hajji da umara ba karamin harkar da su sun gano wannan da ke ko saura ka shi ba abin da ya dame shi biya wata kila ma wanda yawan ma bai san madina bai da kai ka sani ko kuma da kai da shi duk baki ne a madina ce ziyara ce zai ga ya bata ko suke zuwa da ikirin high school na ce naira riyal goma goma ya cika mutane da su far ya ce musamman wani kaza ne ya muke da su kaza wata kila shi ma bai sani ba an yi ziyara ziyara ziyara ziyara ziyara waɗannan abubuwan suna buƙatar alazan su shiga cikin kini sosai da sosai to yanzu da ya nuna mana ba a karatun da muka yana cikin wurare da suke halattattu ya halatta a ziyarce su idan mutum ya je garin maka ba wai ya halatta ke tafiya ka na kaya tun daga garin mina ka ce ka tafi ziyartar masallacin ku ba a wani domin ba cikin masallacin uku da ake musu takakkiya takanas ta kano a je a ziyarce su amma yana da cikin masallacin da idan alhaji ya je garin madina a matsayin da wanda ya je masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce kuma ya je ya ci masallacin Quba manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya kasance yana zuwa masallacin Quba wani lokaci ne ji a sa abu hawa wani lokaci ne ji a kasa alaihi wasallam na'am eh sai mutum ya alwala a masaukin zaɓe na ake ga hukun ya a hadisi ne don mutum ya je ta alwala ta sai ba a ganin ta alwala ma ki Allah kira da aminci Allah tabbata a gari ya kasance yana zuwa Kuba kada kuma ka Kuba wuri ne Kuba dangi ma ke shi ko Kuba masallaci ne da shi ne ya gina shi Kuba kuma dangi mahaifin shi ما جالس يرد من شاء الله سكتة درجة كفن شيء إذن يجوكوا يدخلوا على أم حرام بنت من الحال يما يشجاور أم حرام بنت من الحال ولا بيا وتورنتا واتشي ونا عند من من الكنية سنة أم حرام ما تقل لكن هذا حرام عايدا يا أبو كارم بدي أم حرام sunanta ibn abdulbar ya ce gaskiya shi zuwa yanzu da su sunanta ba shi kenan masu a masu alifuka masu alisaba sai ya ce duk da ci ya faɗa a cikin littafin sa su ma rikata su sahaba waɗansu suna kiranta rumai sa'u ko rumai sa'u yace wannan kuskure domin rumai sa'u ko rumai sa'u ita ce ummu sulai mahaifiyar anas ibn malik to ita kuma wannan yar uwa ce kanwa ce koya ta mahaifiyar anas ibn malik anas ibn malik wanda ba shi ya rufe hadisi ba anas ibn malik kun gane mun ke ko so da ta zuwa yanzu ba san cikakke sunan amma na alkunyarsa ya fi shahara a kan akan sunayen su za ka samu wani a cikin hadisi sosai da sosai ko a cikin tadaribin rawi an gina babi da wanda yake alkunyar shi ya fi shahara a kan sunan shi irin su abu hurera ta gani ko irin su abu tarta a gaba sunayensu ya fi shahara irin su abu na abu sa'id al-khudri malik bin sinan a zai ruwa waɗannan sunayen su ya fi shahara da akwai su a cikin sahabbai akwai cikin tabi'ai akwai su duk waɗannan malaman hadisi suna abin nan nasu na ji ala kira da aminci ala da gari idan ya zo kuma sai biya ta gidanta ba ta ta in bu sai ta ciyar ta shi abinci Zurbani ke cewa zuwa yanzu bai wani jiran abinci ta wurin nan wani na faɗa wani ne kusan malaman hadisi ba ka barin komai so ya fi kwakwakun a wannan shiga gida me ya ci rama zogale mai irin abinci ta ba shi ya ci kun gani ko a kan wannan za a kai ku dubi inda a da hadisin da mu da aka wa a nan da mu bai ci ba shiru mu'az bin jabal ya dauka ya ci ya mu'az bin jabal ya ce ya khalid bin walid ya ce ya rasulullah ya kai ya ci shi bai samu mutane suna ci ba ba wani haram bane khalid bin walid ya ce da shi ya ci a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane wannan da ke ko sun nuna cin da mu halarci ko suna ne ko da kuma da sun ta kokarin su gano wannan abin ciki a wannan zuwan shi zai shi zai ne gano abincin ciki wa kanat um haramun ta ta uba bin rabbi allah an ita kuma um haram ta kasance tana auren uba bin shamit amma ga ta hadisi a cikin bukhari za ka ji cewa bayan haka sai uba bin shamit ya aure ta bayan wani kisa mun gane maganar bayan wani kisar sai uba da cikin shamir ya aure ta sai ibn tin yake cewa a a cin kare da bani wata kila au a yanzu lokacin wanda manzala tsira da mutum Allah suka bata gare shi yake yake yake biya ta gidansa tana karkashin uba da cikin shamir sai bayan haka kuma suka rabu aka sake mai da auren mai wannan wakili ne sosai da sosai فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما وترانا سمع كان لك إلى أن أنت على استفتع بريش يبيع تورينك dan ya ce mana idan za haɓa ila kuba in dai je kuba yana biya ta wurin ku ce da shi yana biya ta wurin wata rana da manzo Allah tsira da Allah a gare shi ya je wurin ta fa sai ta sani abinci ci wa jalasat tafli fi ra'si sai ta zauna tana taje mishi tana taje kai shi sallallahu alaihi wa sallam tana buɗe tashin kan shi tana cire wasu abin nan ko ce kura tun da an yi tafiya da sauransu wannan sai gano sai suka ce sai suka ce ita ummu haram yar uwar shi sai su zama abin nan wasu ce ta bangaren mahaifi shi in ta zama khala din shi kenan ko kuma al khala bi manzalati um ko kuma ta zama na khala shi ce ta wurin shayarwa kuma abin nan تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة kun gane wannan ko ta kowane bangare dai ibn ya kamar da al-imam an-nawawi ya faɗa shi duk malamai sun yi ittifaqi akan cewa muharrama su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم da aminci فيما يجعل إلى أن يجعل استبت أجريش في بكي أجرا ولا بكي بكي safe ko baccin yamma ko baccin rana wanda yake da sunan kailula kenan shi yasa a wata ruwa za ta ce fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya yi a yoci yoci akwai kala ya tsulu hmm? akwai kala ya tsilu akwai kala ya tsulu kala ya shi ne na ce kala ya shi ne na yoci ya Allah ta ce a farkon suratul araf abu قائلون yace ko azaba ta zo musu suna kailula shine qailun ba za ka ce suna magana ba a ganin zuwa asali shi kale kale kibi ne ba kala ya kulu ba sai muke amfani da wacce ruwa ta nuna mana baccin baccin kailula ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku yi kailula domin shi da za sa kailula a shirya rage za a karfe da an yi sallah azhar aiki kenan kuma wani sa za ga abin nan suke ta yi a cikin gari ake patrol ake ta yi a cikin gari a ba sun zama shekaru ba so tsabagen mutane gaba ɗaya sai rufe shagunan su an tafi bacci an tafi bacci ne an su sunan bacci an bada lokacin hajji da umara ba ana yan kasuwa suna ta hada hada kasuwanci dole suna su kayan su ruwan kasa ne wa huwa thumma istaqam sannan sai ba ki Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya farka daga wannan bacci wa huwa yadhhar yana dariya sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qalat qalat sai ita ummu haram ce fa qultu sai ce ma yudhikuka ya rasulullah ya ma ki Allah me sai kake dariya kan sai ma ki Allah ce nasu min ummati ai wasu mutane ne daga cikin al'ummata uridu alayhi aka bujuro min da su aka nuna min su ghuzatun fi sabilillah sojoji ne mayaka domin ɗauka addinin Allah ghuzatan jami'i ne na gazi in kun lura gazi ismul fa'il ne yana shigatu na ismul fa'il ghaza gazi kala qa'id idan ya zama na ismul fa'il harafin shi na karshe mu'tal ne mu'tal akhir ne to ana ana abin nan ana jami shi irin wannan wajen mawuza kamar qafi sai zama uba kamar nahi masalin nahawu sai zama nuhat haka ake jami'in su yace alayya ghuzatu fi sabilillah yarkabuna sabata hadha al-bahar haka aka nuno musu yarkabuna suna hawan da hadal bahar bayan wannan kogin sai ce haza kamar yana nuna mata wannan dirkewar kuma waji ne gairu zizar'in tsakanin uba da albahar abin na ahmar akwai nisa sosai ma'ana abin nan kogin da ke tekun da ke jidda akwai tazara sosai da sosai sai zuka suka ce haza yana da ma'anar zalikai zalikal bahar wancan katin kogin bahar maliya kenan za su hau gadon bayan shi a kan mai kenan kan jiragen ruwa ko kuma za su hau tsakiyar shi mana idan aka ce an fi tsakiyar shi ya nuna tafiyar ba karamar tafiya ba ce domin kaga ana bin gefen gefe an kusa yin faki kenan ko mulukan alal asirra za ka gansu kamar manya-manyan sarakuna alal asirra akan gadaje na mulki asirratu jam'i ne na sarir ma'ana sarir ko da ce al'asirra ko ka ce surur muttaki na ala sururin kaga surur jimi ne na sarif eh jam'u kasra ne asirra kamar jam'in qilla ne af'ila af'ilatun af'ulun thumma fi'ila thumma af'alun jumu'u qilla kamar yadda hidiboni malai ke fada sai dai jumu'u qilla kuma yana zuwa da ma'anar jumu'u kasra kamar wa fi anfusikum anfus jam'i ne na qilla amma ya zai fi da kasra domin kawuna ku ba ƙasa da tara suke ba aw misl aw misl al muluki ala al asra ko ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gidi shi za a gan su misl al muluk kwatan kucin sarakuna ala al asra akan gadaje na mulki ya kake ga mulki eh za a gan su akwai ji da isa babu tunanin kasance haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai jiri da isa na girman kai ba a'a ba sa daukan kaskanci haka za a gan su yace ya shukku ishaq ishaq malamin malik shi yake yin shakka shin manzo Allah ya ce mulukan alal asirra ne ko kuma ya ce misalan muluki alal asirra za a gan su kwatankwacin sarakuna akan gadaje na mulki qalat sai ta ce kun ga an wannan ya nuna yake kenan akwai mayaka da za su zo su yi yaƙi a kan ruwa a samu sojojin ruwa kenan ya rasulallah ya ma'aikin Allah ud'ullah an yaji alani minhum ya Allah ka san ka ya ma'aikin Allah ka Allah ya sanya ni a cikin su fa ta alaha sai ma'aikin Allah ya mata addu'a a ruwayar bukhari yake anti minhum nafsi ko allahumma ja'alna allahumma ja'alha minhum sun mawada ra'asahu hufana sannan sai mai kin Allah tsira da aminci Allah tabbata a gure shi mai da kai ya kwanta sun masai kaf sannan sai sake farka farka ta nau kenan ta biyu ya ta yana dariya kala sai ta ce fakultu la sai na ce da shi ya rasulallah ya ma'aikin Allah ma yudhikuk me yasa kake dariya kal sai ya ce nasu min ummati wasu mutane ne daga cikin al'ummata uridu alayya aka fituro min da su yanzu yanzu ne ko za ta fi sabilillah eh na kwace to ai na ba da ka'ida sai ka gyara ko za ne kuskuren na ɗaba'an ne yi mana wa kare ya samu na gyara shi ko za ta fi sabilillah ma ya kare da mun ɗauka addinin Allah mulukan alal asirra za a gan su kamar sarakuna akan gadaje na mulki au mishin muluki alal asirra ko kuma kamar ka ce sarakuna ne akan kan gada na mulki kamar ɗalibin gula kamar dai da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a farko ma'ana ya shifi hakke kenan ko qalat sai ce fa kuntu sai ce ya rasulullah ya ma'aika Allah audu Allah an yaj'al min yadi ya ma'aika Allah ka roki Allah ya sanya ni a cikin su qalat sai ta ce fa qalat sai ma'aika Allah ya ce kafa ku manta ita umar haram tana cikin waɗanda ba su ne ɗan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kusa hmm? gane wannan amma ku dubi irin yadda suke ban a nan martaba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa wucewa a gaban shi duk da cewa su iyaye ne a gare shi kun gane wannan amma ba sa wucewa a gaban shi sai su ya zo su jikoki da agare shi a da'awarsu sai kuma su dinga wucewa gaban shi suna ga makarantar su suke da komai shi ya zama ɗan biyu ka duba dai da abbas yake magana da ya rasu lalla ya kaza duk wannan ya suke magana sannan kuma aiki suke so a yi mayaƙa ne ba mayaƙa ma'aikin Allah tsira da yanci Allah su tabbata a gare shi yake ya gani kuma mayaƙan na ruwa shi ya rasu lalla sana a cikin su zan ba haka ba ita da ahal na yadda zai ta abin nan su suke da abin nan ba sai ta yi aiki ba kun gano wannan to yanzu kuma ma gashi na biyu ya sake kwanciya ya sake mafarki ya sake ganin irin waɗancan abubuwa sai ta ce ya su yi addu'a ta sanya daga cikin su faqal sai ce ci min al-awwalin ke kina cikin na farko bai ce kina cikin na biyu saboda kwananta ya kare kun gano wannan a tafiyar farko kwananta suka kare ta rasu ya zai yi nace mi antum min awayi nace Allahumma ja'alna minhum ai za ta rayu da sai ki dawo ga gona ko alam min alamin ruwa. cewar kwananta za su kai ta shiga cikin mayaka ba shi sama ki Allah ya ce anti min al-awwalin ke kina cikin na farko fa'al sai anas bin malik ya ce fara kibati bahara fi zamani muawiya ta radiyallahu an sai ta hau du abin nan wannan kogin shin albahar ahmar ne shin albahar akbar ne shin albahar nau'in su ne kogin suna da rain ocean ko suna da kuni rain suna da atlantic ocean suna da mutum indian ocean eh? akwai pacific occupation a waɗanda bayan boko halittu na ido suna kan faraki batul bahar fi zamani ma'awiyata bin abi sufyan sai ta hau albahar kogi a zamanin mu'awiyata bin abi sufyan ya ake a zamanin sa kuma da a zamanin kuma bana amfani ma'ana sirrin sojojin ruwa a tarihi na duniya baki daya shine farko wanda ya kawo wannan tsari na sojojin ruwa daga nan kuma bakin haure suka zo suka dauka suka ce nasu an gano wannan to a ƙarƙashin wannan shi mu'awiyatu bin abi sufyan khalil mu'minin yana cikin kwamandoji na sojojin ruwa a wannan lokaci kun gano wannan da ke ko saboda haka a shekara ta ashirin da takwas bayan rasuwar sinna umar da shekara nau kenan shi zai na umar a shekara yaushe su, ashirin da shida ga watan sha ɗaya a shekara ta ashirin da hudu shekara biyar kenan ko dan kaga bayan sai na umar abin da usman sai sai na umar bayan sai na umar sai sai na usman ya zama amirul mu'minin to a daidai wannan lokaci sai ya kafa ya kirkiri sojin ruwa wanda ake kira su da navy kenan sai mu'awiyah bin abi sufyan yana cikin komandoji na wannan sojin ruwa din sai aka shirya bataliya domin a je a yaki Qubrus birnin rum daula wacce take ita ce daula mafi girma da ita da farisawa gano wannan su ne dauloli na ƙarshe su suke taka wadda suke ga dama a lokacin da suka ga dama da Daula farisawa da Daula girmawa, sai abin da suka ce a yi a duniya haka za a yi eh manta yankin larabawa gaba ɗaya gunduma ce ta hakimi daga rum ake nemo ake raɗo mu daga faris ake ake raɗo musu shugaba gano wannan da ke ko shi ya sa wasiƙa da manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya rubuta ya aika ya aika mashi abin nan din sarkin kisra abin nan da ke sarkin farisa kenan inda fadar tana can ya ce yanzu wani a'udhu billahi minash shaitani rajim yace talaka daga cikin talaka shi ne zai rubuta mishi wannan sai kike ta wasiƙa yace ya Allah ka kike ka mulki sa kamar yadda kike ta wasiƙa ba a jima ba aka yi biyu mulki aka yi biyu mulki ɗan shi ne ya ba ku biyu mulki wani nashi ne ya kusa yi biyu gwamnati biyu mulki aka kuma da gwamnatin aka na ɗaya shi na ɗaya shi ce mata mai biyu mulki mace na ji Allah ya ce la yufni aqawm wala amruhum ra'a to shine fa farkon kecewar wannan daula kenan ra ta ta ta ta ta kawai shi kenan sai ta sai ta lalace gani to da Allah ta'ala yake so ya abin nan ya ɗora musulmi a kansu sai ya hada farisawa da ruwa wanda yake su ne idan gari a lokacin Allah ta'ala a hikimarsa kadariya suka gwamza su isu kun gane wannan sai zama da ga dole kowa zai ji zai ji zafi kenan suka rugurguza kansu bayan wani lokaci suka sake yin fada fada nawa nan biyu shi nan ana karfi yaro daman yaki ba karamin abin illa ta kasa yake ba illa muluka za da falu kada kan zuwa to yanzu ismin suka kare kansu to yanzu sun kare kansu yanzu kowa ya koma gefe yana ta haniya idan aka tashi danne su ba karamin cikin kankanin lokaci ne kawai shi sa Allah ta'ala ce al-islami wa gulbatul rum fi adn arad wa hum min ba'da zalika sayaghlibun fi jiddi isnin illa al-amr min qabl min ba'd wa min dhikrul mu'minin bi nashr la yasur man yasha Allah ma'aikin Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya bada wannan bayanin kuma ya tabbata kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bada bayani Usman bin Affan ya kirkiri sojojin ruwa Muawiyah bin Abi Sufyan ya cikin komandoji aka je aka yi Qubrus daula Constantinople فركبت البحر في زمن معاوية سيتها جرجين روا زمن معاوية بن أبي سفيان فسرعت أن دابتها حين خرجت من البحر فسرعت أن دابتها سيتفاؤل كان دبر حين خرجت من البحر a lokacin da ta fito daga ruwa an sanya tana zuwa gaba an kafe mata abin eh, dabbar da za ta hau tana hawa kuma sai ta zane gaba fa halatat sai ta rasu an gano wannan ko sai ta rasu wannan a tafiya ne ko a dawowa a dawowa har an ji an yaki an kammala komai kuma wannan shine yaki na farko da aka yi zuwa aka ji a ci hari birnin rum kuma aka yi nasara mun gano da ke ko sai nuna cewar yanzu wanda ya je yaki ya dawo bai iso gida ba yana nan cikin shi na mujahidi wanda in yi shahada yana cikin shahada don in ba kuma ta hadisin da muka karanta ba a farko cewar kwatankwacinsa kwatankwacin mutumin da ya tsaya ne da safe yana azumi da rana yana azumi da daddare kuma yana nafila ba tsakkaftawa har shi din ya dawo sannan suka zama daya ko kuma shine kwatan sa misalin sa da ya iya kwatanta ba bai wani da ke ba wani ya nuna tana dawa ne mutum yana dawa ya rasu yana nan da cikin mujahidinsa malamai sun ce akwai darussa da yawa a cikin wani hadisi daga ciki dai irin yadda manzan Allah kira da amincin Allah suka baka a gaisu ya ba da bayanai iri daban-daban filla-filla kuma suka suka wakana kamar yadda ya ba da bayani ice na farko dai muluk alal asarra yarkabuna sabata hadal bahar suna hawa wani abin makekin kogin kuma haka sai kasance suka hau suka tafi kuma ubangiji Allah ta'ala ya karɓi kwanan ta isa ya ce an ce min al-awwalin ke kina cikin na farko ba kya cikin na biyu domin rayuwa ta za ta kai ta shiga cikin na biyu ba gano inda ke ku to wannan fa su ne irin abubuwan da suka wakana a zamanin Uthman bin Affan na farko shi ya kirkiri sojojin ruwa a zamanin gwamnatinsa wanda yake har yanzu duniya baki daya take amfani da technology da ya amfani da shi da abin da ya kirkira da shi suke a bayan duk duniya duk wannan sojojin da suke gani da waye da waye da waye duk shine farkon wanda ke wannan shine farkon wanda ya sa aka kai hari birnin ru da a zamanin sa amma sai ga yan yan abin nan yan wanda sau ba su su da gaban annabi sallallahu ta'ala da sallam ba sa ganin usman ban affan da gashi a kan Allah ya فهلكت سيت رسول ينقبع فهلكت سيت سيت هلكة سواجه هلكة أنا أزواد معنى الرسول وإن إن إبن إن مر أم هلكة ليس له ولد ولا قد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلت في شك في شك منكم مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا حتى إذا هلك قلتم أي حتى إذا مات har lokacin da annabi yusufa ya rasu ya koma ga allah ta قال رحمه الله وحدثني أما na, mata suna zuwa yaki mata suna zuwa yaki mun gano wannan da ke ko domin yaki da na ganshi abubuwa nawa ya tara amma ya sa su sojoji suka aka musu bariki a wajen gari komai suna da shi suna da teloli suna da wanzamansu ko suna da da masu faci suna da komai da komai suna da masallaci suna da komai mata suna zuwa yaki abinda mata suke yi shine likitanci suke yi kun gane nan da ke ko idan aka ka aka tattara waɗanda aka ji musu ciwo to su ne suke su ne suke ba su al-isaf al-awwaliya a zannan ne kuke kiran shi kasu kuke kiran shi ko abin nan taimakon gaggawa shi ne suke ba su da kuma karantawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka samu aqibul nabawi na imamun nawawi na ibn qayyim zaka sha mutu a ciki ka duba kitabul maghazi da asiyar ka gane wanda ke ku ku kusan ne zai je masa zai je ya kai mata shi asibiti ya ce wai ita abin nan mace namiji ba ya taba mishi mata a tarkice ko kuma ya je asibiti ya ce mata ba ta taba mishi mace ba za ta taba shi ba ya tarkice Ustaz kenan yana yi karatu sosai da su na tsarin da ake a kai na yanzu shi ne abin da ake fatan gyara muna fatan kwamishina ya ce in dai bangaren mata akwai likitoci mata to mata su duba su in bangaren maza akwai likitoci maza to maza su taba su kun gano wannan ƙa'ida ko wannan jiha ce ta shari'a kuma ba bai saba wani abu da ya saba ma'ana kun gano wannan da yake ne idan ya zamana ga wata larura babu mace likita da za ta kula ba wani abu da zai ba wani dalili da haramta ma namiji ya duba ta ko kuma akwai ga namiji ba lafiya amma babu likitan da zai duba ta sai mace babu wani dalili da ya haramta a duba قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لولا أن أشك على أمتي لا حببت ألا أتخلف على سرية تخرج في سبيل الله ولكني لا أجد ما أحملهم عليه ولا يجدون ما يتحملون عليه فيخرجون ويشق عليهم أن يتخلفوا بعدي فوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل كهو مجاهد سيدي حديث نفر بخاري ومسلم da nasa'i da da abu daura da ibn maza da ahmad sun rawaito shi bukhari muslim abu dawud nasa'i ibn maja ahmad har kuma ta rubuta sunansa ake duka ba bukhari sai ka rubuta kha'un muslim sai ka rubuta mimun abu dawud sai ka rubuta dalil na sai sai ka rubuta ta haka ake rubuta abin sai ka hada da mai kun yi kiran shi shatahan ko sai ka hada da shi ai duk haka ga ka duba cikin littafin magabata na sai sai ka rubuta nuni kawai ibn mata sai ka rubuta jimin harun ahmad sai ka rubuta mimun harun mimun ahmad fi musnad kenan ahmad bin hanbal sai ka rubuta ha'un mimin a hadith haka ne da ni ara قال رحمه الله حدثني عمار بن يحيى بن سعيد الانصاري عن صالح بن سمان زكوان كنا شيني صالح عن ابي صالح ابو صالح شيني زكوان السمان كحدثنا قصيدة ميكينا السمان من لسنا أرمي بياتي نجر عن ذلك المكان أنا أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة عبد الرحمن بن سخي رضي الله عنه anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qal lalle ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a ya ce laula ana ashuka ala ummati da ba din kada in tsananta ma al'umma ba la ahbabtu wallahi da na so Allah atakhallafa an sariyatin takhruju fi sabilillah ba zai yi na taba zama a gida in ji manzon Allah sallallahu na zauna a gida na bar wata ta zan tsananta idan na fita to babu wanda zai so kuma ya zauna a gida kun gano wannan da kyau to amma idan ya tura zai zama da sauki ko kai za ka ga manzo Allah can ya sa sarkin yaki kai kuma kana zauna a gida kana ta mai hmm haka za ka so hankali shi zai ce ba don kada ya tsananta ma al'umma shi ba da babu wani yaki da za a fita ba tare da ya fita ba wannan ya nuna cewar ba duka ya kona ya koki ya fita ba ya fita wasu wasu kuma ya tura to hatta waɗanda ya tura ɗin ya ce da ya fita cikinsu to idan ya hata lallai zai tsananta ma al'umma domin walakin ni la ajidu ma ahmilu ma'aruf domin ni yanzu ina idan ni ina da shi abinda zan zan in tafi ba ni da abin da zan ba su su su hau su tafi kun gano wani da kyau ko ɗaya kenan na biyu kuma abin da za su bar iyali a gida su kuma wala yajiduna ma yatahammaduna alai su kuma ba su da abin da za su dauki nauyin kansu da kansu fa yakhrujun su fita wai ku alaihim an yatakhallafu ba'd kuma ya zama zai zama akwai tsanani sosai da sosai su zauna a bayana in tafi ya zama su suna gida ba za su so wannan ba za su so ko ana hama za hamata sai sun bi ni kuma ni ban da abin da zan ba su su kuma ba su da abin da za su ɗauki nauyin kansu da kansu wannan zai nuna maka faɗin Allah ta'ala da ya ce abin nan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayya ma anitum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim maikin Allah bil mu'minina raufur rahim rauf mai tausayi ne rahimu mai jin kai sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu wani abu da zai bakanta ma al'umman nan da manzon sallallahu yake san shi duk wani abin da zai faranta ma al'umman nan rai gaba gaba yake domin ya gaya nuna musu abdullahi dan masudi cewa babu wani alkhairi sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana shi babu wani sharri sai da tsoratar da mu shi tsuntsu idan ya zo ya huce in akwai alkhairi sai manzo Allah ya faɗa mana wai duk a wannan karantar wani ba a ce manzo Allah ya bar wani abu karanta ba kuma sai daga baya bayan tafiye da shekara dubu da wani abu an ni ukatul fi sabilillah sai ma yace Allah ya ce to kashi nayi kwadayin a ce ni ina ta yaki domin ɗauka addinin Allah fa uqtal sai a kashe ni summa uhya sannan a rayar da ni ya samu rayuwa ta nawa kenan ta biyu fa uqtal sai kuma a sake kashe ni summa uhya sannan a sake rayar da ni rayuwa ta uku ta nawa kenan summa uqtal sannan a kashe ni duk ta wajen ɗauka addinin Allah ka gano wannan ko kullum abin kenan da yake kwari to amma ina kana ganin in ya fita abin jama'a shi kowa zai ce zai fita kuma ba shi da abin da zai ɗora su mun yi bayani a baya daidai wannan hadisi din cewar ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce waditu anni uqatil fi sabilillah fa uqtalu sai aka aka fi da fa'u sai a kashe ni ma'ana da an fara yaƙi sai a kashe shi summa uhya sannan a raya da mana bayan ya daɗe da rasuwa kenan sai kuma a raya da shi domin ya yi adabi da summa ya ce kotalu sai kuma a kashe ni bayan rayuwa ɗaya da ke kuma a kashe shi sallallahu alaihi wa sallam wani ya nuna cewa da lalle yaki yana da fata jihadi domin ɗauka addinin Allah yana da falala ba don man fitir ba قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال لما كان يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يأتني بخبر سعد بن الربيع الأنصاري فقال رجل أنا يا رسول الله فذهب الرجل يطوف بين قتلى فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما شأنك فقال له الرجل بعثني إليك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لآتيه بخبرك قال فاذهب إليه فقرأه مني السلام وأخبر أني قد طعنت سنتي عشرة طعنة وأني قد أنفذت مقاتلي وأخبر قومك أنه لا عذر لهم عند الله إن قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وواحد منهم حي وواحد منهم حي يا وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد لدى يحيى بن سعيد الأنصاري قال يتي لما كان يوم أحد ألوكة درانا أحد تكسنشي أكي أحد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man ya ci ne bi khabari sa'ad bin rabi'il ansari waye zai kawo mini labarin wa zai ji ibe mini labarin sa'ad ibn rabi mutum madina domin ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ga kibau guda goma sha biyu sun yi haka kuma hakan nan da suka yi inda yake na suka nema na suka sai ma'aikin allah ya ce wa zai shiga ya je ya labarin shi shi wannan sa'ad bin sa'id bin rabi al-ansari yana cikin manya-manyan al-ansar yana cikin waɗanda suka kawo musulunci madina tun kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya zo Madina mana su ne masu masaukin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da su Jabir bin Abdullah an gano ne an gano su Ubarat bin Samit saboda haka yana cikin nuqaba'ul ansar wakilai da al'ansar suka tura a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi zai yi mubaya'a da su su al'ansar sun yadda da duk abin da waɗannan mutane goma sha biyu suka yi da shi to shi yana cikin waɗannan wakilai guda goma sha biyu a gane wakilai guda goma sha biyu a ga eh ba rawa ida bane su ma su kuma su ma waɗanda Allah ta'ala kira su da naqiban su ma waɗanda ake kira su nuqaba wakilai guda goma sha biyu shi wannan sa'ad bin rabi al-ansari yana da cikin waɗanda ma'aizan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya haɗa ɗan uwantaka tsakanin shi da Abdurrahman bin Auf shi abdurrahman bin auf mutumin makka ne ya yi hijira shi kuma sa'ad bin rabi al-ansari ne mutumin madina ne kun gano wannan ko kuma mun karanta ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya yana hada don uwantaka tsakanin su har yake gargara akwai cin gado tsakanin su yace in mutu za ka gaje ni har daga baya Allah ta'ala ce ulul arham ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah da aka hada su aka hada abin nan sa'ad bin rabi al-ansari aka hada shi da abdurrahman bin auf sai ya kira shi ya ce ya abdurrahman bin auf ga dukiya ta nan a raba ta biyu ka dauki rabin da ki rabi kun nan, wannan ba wa'in wata yi na fatan baki ba ya ce mata na biyu ne zaɓo wacce kake so in sake ka ce idda ta aura wai aljanna su ne ba aka ce kuma mutum ya <laughs> ya a kamera kuma sai zai ta rikici ko aljanna waɗanda yake nema abin sai abdurrahman bin abu ce Allah ya sanya albarka da dukiyarka da iyalanka a wata ruwa suka ce nuna mun kasuwanci wadda kamala kasar al'ansar ne wasabi kunan awwalu na minal muhajirin wal ansar والذين تبعهم بإحسان الله كسر من بتشكين سو سوء سوء السابقون نفرقوا من المهاجرين والأنصار سوء أن يا الجنة يكيس سوء الذين تبعهم بإحسان وأن سوء بيو بيان سو سيني لشرط شرط شيني إحسان أما سوء كايما بشرط لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ولا يتعاظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وهذا الله يرسل بك وبعدين سأل الله يمسأل على الجنة ibn hazm ya ce sahabban manzo Allah kafin su yan aljanna ne dan Allah ya ce wa kullum wa'adallahu al-husna kuma la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatala ولئك أعظم درجة من Wa أنفقوا من ma وقاتلوا أين biyu ko dai كودي ko kuma bayan? to da waɗanda suke kafin da waɗanda suke bayan duk yan aljanna ne sai dai ta wani ta fito wani aljanna ga ai a halin da ake ciki yanzu Allah ka shigar da mutum tosi amma wanda ka ce ya Allah kowa gaba ɗaya shi kuma ne ya Allah bai shigar da mutum tosi alamun zubi firdausi bai nuri ta sarahu فقال الرجل سيرون mutum ya ce ana ya rasulullah ya ma ake Allah ni ne zan je nemo muka labarin shi فذهب الرجل سيرون mutumin ya tafi ya tufu bainal qatila yana kikkewa yawa tsakanin matattu da aka kashe tsakanin waɗanda aka kashe faƙala lahu sa'ad bin rabi sai sa'ad bin rabi ya ce ma anuk me kake nema faƙala lahu rajulu sai wannan mutumin ya ce da shi ba asani ilaika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la atiyahu bi khabarik ma ji Allah ta da min Allah su tabbata a gare shi ne aiko ni in zo in ji in je mashi in je mishi da labarin ka faƙal sai ya ce fazhab ilai ka koma wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam فقرأه مني السلام كشيء كشيء yanzu faɗiyar da zai faɗa yanzu faɗiyar da in yadda zai faɗa sai da yake hausawa su ka yi gwaranci ba eh eh yauwa ka je ka ce ina gaishe shi kun ga wannan ko wannan ne. amma ta ce wai ba a cewa ba a cewa wai ina gaira wani sai dai ka ce ina karanta min sallama wannan ai kai gida dan ci duk duniya masu karatu ba san wannan karatu ba kafin duniya masu karatu in kana larabci sai ka ce aqra ka salam wannan larabci kake yi in kuma kana hausa sai ka yaren da su hausawan suke yi kun gane ko Allah ta'ala ya ce kul man kanat kul in kanat lakum darul akhirah gida namiji ne ko mace da Hausa namiji ne to kuma Allah ta'ala ce kul in kanat lakum darul akhirah sai kira da mace to wanda za ka ce sai ce wacce nan eh kaga ba za ka ce gida kira ta da mace ba hannu namiji ne ko mace namiji fa akhraja yadahu fa idha hiya bayda sai ya fitar da hannunsa sai kuma sai ta kama haske hmm? yawwa ba za ka ce sai ta kama ba tsoraka abin da ake bukata wurin translation suna sun karkasa shi kashi kashi kashi kashi duk wanda ya karanta wani bangare na yare ya sani yadda ake fassara kun gane ko akwai tarjama harfiya ka ɗauki harafi ka fassara shi da harafi wani ita ce tarjama harfiya ta zan irin ta ake wa abin nan ake wa abin nan tafsirai da ake musu fasaran boko gane an gane ko tarjama harfiya ake sai karanta ayat baka fahimce ta ba so mun harafin aka fassara maka so yanzu ka san ma'anar shi ne da yaran ka kawai ba wai ka san tafsiri ba amma duk wanda ya dauki fasara malam Abubakar Muhammad bin Allah ya kanshi da gafara ya dauki ta Hausa ya dauki rajul azhar na larabci ya san rajul azhar shine tafsiri shi sai kira mu wancan sunan ne tarjama ne kira ni tafsiri ba tarjama karke da garkan ka za ka je kai nazarin shi ka zo kai tafsiri tafsiri kai ko tafsiri barna kai ba fasara kai kun gane wani da ke tuni so da akwai abubuwa da ake la'akari da su sosai da sosai hatta wurin fasara dole ne ka san al'adun su wacce kalma suke amfani da ita ta gane wanda ke ko takan yi wannan kalmar a yaren da ka ɗauko ba kalma ce mai kazanta ba amma a yaren da za a ke kalma ce mai kazanta saboda ka sai ka samu wata kalma ke amfani da ita kun gane wannan da ke ko so fassara koyan ta ake tsayawa tsayin da ta ake yi a shekaru ana koyan yadda ake fassara ko ya kuri karatu da ya tsawo kan abin nan fakarahu minni salam kace ina gaida shi wa akhbirhu anni qad tu'intu sanati asharata ta'ana kuma ka bashi labarin an soke ni masu guda goma sha biyu sun soke ni da an ba shi ga masu goma sha biyu ba wa anni qad zat mafatili kuma lalle kan an zartar da abin nan da ya soke ni ma'ana yana jin cewar mutuwa ta zo mishi wa akhbir qaumaka ka baiwa ka labari annahu la uzra lahum inda Allah su sani ba su da wani hanzari da za su gabatar ma Allah ta'ala in kutila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in har aka kashe manzon Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi wa wahidun minhum hayy mutum ɗaya a cikin su yana rayu sai dai ya zama da manzon Allah shine na ƙarshe wurin rasuwa bayan an gama kashe kowa kun gane wannan wai a wannan lokacin ne aka samu wasu ya jiji da ma suke cewa wai soyayya da suke manzan Allah ta fi ta sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai kasa da banda yanzu ne mazu masu farna ne bayan kasa ko kai su ne wannan ka ji magana da wannan ya faɗa babu wani ɗayan su da zai bada hanzari in har aka kashe mutum aka kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗayan su ke da ta rayu ko ta ɗaya bayan manzan Allah sallallahu baka da hanzari da ka ba Allah ya ake kabari aka kashe manzan Allah sallallahu haka shi wannan yake faɗa so duk wannan suka da aka yi mishi duk kwata-kwata bai ci ba manzon sallallahu alaihi wasallam tunawa ya halin manzon Allah yake ya halin manzon Allah yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وجه حديث مالك يروي شيء رغب في الجهاد وذكر الجنة ورجل من الأنصار يأكل تمرات ya kulu ta maratin fi yadi faƙal inni la harisun ala duniya in ja'altu in jalastu hatta afruga minhum fara ma ma fi yadi fa hamala bi sayfi fa qatala hatta qutil wa hadathani an malik an yahya bin sa'id anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam raghaba fil jihad lalle man za'ala kira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kwadaitar akan jihad ya kwadaitar ya kwadaitar ya kwadaitar wa zakar aljanna ya ambaci aljanna a cikin kwadaitar wa kenan da ya ambaci aljanna ya ambaci aljanna wa rajulun min al-ansar a daidai lokacin wani mutum daga cikin mutane mutanen madina ya akulu tamaratin fi yadi yana cin dabino dabinai ga su a hannunsa fakar sai ya ce in yi na harisun ala duniya wallahi lallai na kasance mai tsananin son duniya in jalastu hatta a furuwa mimbin na zauna hasse na kammala cin waɗannan dabinan sannan zan shiga tagen fama waɗannan dabinan da ke hannuna in sai na kammala cinye su sannan zan ɗauki takobi na na zama mai tsananin kuɗin duniya fara ma ma biye sai watsi da duk abin da ke hannun shi domin ma almasula ce tufidul umum kaza kama man tufidani ma'a sai ya zubar da duk abin da ke hannunsa fa hamala bi sayfi sai ya dauki ni fa hamala bi sayfi ya zaka fasara to me da ba zaka fasara sai ya dauki da takobin sa hmm? shi yasa kake ganin sai ba hausa ya ce maka jazakallahu bi khair Allah ya saka maka da alheri wannan ba larabci bane hausa ne jazakallahu khairan shine larabci kun gano wannan amma za zaka lafi kai wannan hausa ɗin ba larabci ne babu wannan larabci gaskiya eh haka ya tabbata a jisun turmiti jazakallahu khaira eh jazakallahu a wannan eh jazakallahu khaira haka ya tabbata ko da yake jazakallahu janna wai shi wannan da alheri din shi sai ya sa wannan bawon din jazakallahu bi khair jazakallahu kuma wannan har larabawa masu na faɗa yanzu ina zan jazakallahu bi khair khaira ba a ba mun bude koyan ajin larabci ne ba da ana gyara larabci ne kuma ito na kullum za ka yi larabci ke larabci a matsayin na larabci ka buka wa'in na larabci in za ka yi wani yaran ka buka wa'in na wannan yaran karka ce za ka dinga converting ka ɗebo wannan ka hararo wannan ya ake cewa ka hararo wannan ya ake cewa in jalasa jalasa wa alhaji bai da sama'i wal ard wai alhaji ne ba ko sai mai gadi ya ce in za ka zauna ka zauna alhaji bai da sama'i wal ard wa alhaji yana kan biyu fa hamala sai sayfi sai ya dauki takobin sa fa qatala hatta kuti sai ya kama yaki har aka kashe shi yi watsar da bibi da ka zama zala ya sa wa wa harritul mu'minin asallahu an ya kufa ba asal ladina kafaru wallahu ashadu ba'san wa ashadu tankila bari mu karasa hadisin karshe qala rahimahullah wannan hadisin bukhari da muslim da bayhaqi suka rawaito shi bukhari muslim bayhaqi bayhaqi suka rubuta qaful amma kar kuma ta wannan istilahi ne da muke na karatun muwatta wani lokacin ka ga rubuta qaful ana nufin ibnu ta ne zai ta galibin malaman kuwa zai ba da istilahat nashi a lokacin da yake fara karatu mun kace sai ka rubuta bai haƙi har ba suna da yawa amma da ka sa qafu shikenan kawai قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال على غزو غزوان على غزو غزوان وزاد على غزو بفتح الزاي على غزو غزوان فغزو تنفق فيه الكريمة وياسر فيه الشريك ويطاع فيه ذو الأمر ويجتنب فيه الفساد فذلك الغزو خير كله وغزو لا تنفق لا تنفق فيه